Amincin Allah ta tabbata a rigare kuma masoya masu nuna mana goyon baya. Soyayyar ku da goyon bayan ku ce take ba mu dama da muke kawo muku shirye-shirye masu matakar ilmantarwa, fadakarwa kuma da nishadantarwa. Ina so yau in yi bayani akan abubuwa uku na suke zubar da darajar mace ga idon mijinta akwai abubuwa wayanda yi da dama suke yi ba su san hakan kuwa yakan iya kawo musu babban kalubale a gaba a rayuwarsu a gero uku da ba a so mace ta yawaita yi suna nan kamar haka Na farko, ki kasance mai sunkuyar da kanki a gaban mijinki domin shi kamar sarki yake a wajenki. Ke kuma kina mazaunin baiwa ce a waje shi. Girman kai da jiji da kai da alfahari ba zai kai ki ga ko'ina ba, face ya bata miki rayuwar aurenki wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo ɓarakan aure abu na biyu wanda yake kawo rashin ɗorewa ko kuma jituwa tsakanin miji da mata shine rashin amsa laifi wasu mata da yawa za su yi laifi amma ba sa taɓa yadda a kan laifi suke hasali ma sai dai su dinga yin tunani kamar suna kan daidai ne hakan ne kuwa yake jawo mazaje suke samun matsala suke samun rauni wayanda ba su iya kontrolin kansu ba kuwa su ne suke fita waje domin samun farin cikin da ba sa samu a cikin gidansu. A duk lokacin da kika tabbatar cewa kin yi kuskure ma mijinki, to kin san an ce sun ku kuyawa wada ba gajiyawa ba ne, kuma ba zai hana ki ki tashi da tsawonki ba. Duk lokacin da kika tabbatar cewa you are at Try to apologize to your husband. Ki make sure a kowane lokaci kina correcting kanki da kanki ba sai an yi correcting naki ba. Duk lokacin da mai gida ya nuna cewa ba ya son wani aƙida da kike yi, to ki bar shi na har abada domin wannan aƙidan zai iya kawo miki maraka a cikin zamantakewar aurenki. Abu na uku kuma mafi muni mafi girma shine mafiya yawan mata sun fi yadda da maganan ƙawayensu akan na mazajensu. Hakan ko babban kuskure ne domin akwai wasu ƙawayen da ba sa iya Yi yamma su biyayya su ma za su so su sa miki wannan ra'ayin ki koma kamar su ki daina ma mijinki biyayya hakan kuwa har ya jawo barakan aure tsakanin ku ke da mijinki kada ki aminta ki ba wata ballagazar ƙawa dama ta shiga rayuwar aurenki ta lalata miki rayuwar aure ta barkida ki da shi yasa yana da mahimmanci sosai mu dinga sanin irin ƙawayen da za mu yi da kuma irin ma'amala da za mu yi da su ya kasance sirrinki da mijinki kada kowa ya sani daga ke sai shi sai Allah Allah kanshi yana ɗaukaka mata masu rufe asirin mazajensu don haka ya ku uwana mata ina so ku yi hattara ku kiyaye ku san irin ma'amalolin da za ku yi da ma'auratanku kada ku sa su a cikin wani hali wanda ko da ko ƴan uwanku ne aka sa a wannan halin ba za ku taɓa jin daɗi ba don haka ku yi hatta da abubuwa guda ukun nan da na yi bayani a kai mu burinmu a wannan shafin shi ne a kullum mu kawo muku sabon abu wanda zai sa ku samu fahimta ko kuna cikin ruɗani a bisa wani kuskure da kuka yi a zamantakewanku. Kuskure yana ɗaya daga cikin ƙwayar halittar ɗan adam. Duk mutumin da ya kasance yana nan tara ne bai cika goma ba, za ka gan shi da yin kuskurori. Wasu kam sukan yi jinkiri kafin su yi afka kuskure amma kuskure ga ɗan adam ya zama dole don haka ya koyan uwa ku san yadda za ku yi ku tafi da al'amarorin aurenku sannan a hankali kada ku manta dai ku yi subscribe a shafin nan mai suna shagalin kowa tv